ga dukkan alamu an samu daidaituwar ra'ayi tsakanin hukumar zaɓe ta najeriya da majalisar koli ta sojojin ƙasar dangane da shirye-shirye na tsaro da zaɓe da za a yi a cikin najeriya wannan hasken dai ya biyo bayan jawaban da rukunan guda biyu suka yi inda sojoji suka ƙara nuna nasarorinsu akan ɓangaren tsaro yayin da shugaban hukumar zaɓe ya bayyana min a da na yi da shi a abuja cewar babu shakka su ma sun gamsu cewar shirye-shiryen zaɓe ya yi nisa kuma za a gudanar da shi kamar da aka tsara abinda ni na fahimta a wannan taron gaskiya shine kowa yanzu ya fuskanci shirye-shiryen da za a yi domin a fara zaben nan 28 ga watan nan kuma a yi shi cikin inganci kuma a samu kyakkyawan tsaro wanda zai hana wani tashin hankali ko wani magudi na zaɓe kuma a fahimta ta sojoji a shirye suke su ba da kowace irin gudunmawa aka nemi su ba da domin a samu kyakkyawan matakai na tsaro tun alif dubu biyu da goma sha ɗaya da muka yi zaɓe shekara hudu da suka wuce tanade-tanaden da muka yi na irin rawar da soja ko 'yan sanda ko sauran jami'an tsaro za su taka a wurin sha'anin zaɓe ko duk ya danganci abin da dokar ƙasa ta shimfiɗa misali soja dokar ƙasa ta ce za a iya kiransu in ta ɓaci domin su taimaka wa 'yan sanda a samu kwanciyar hankali kuma a kwantar da tarzoma idan ta samu wato abinda kamar na fahimci ya sanya 'yan ƙasa da damar suka fara kyamatar ganin soja ko jin maganar soja a sha'anin zaɓe saboda kamar su sojojin ne suka yi sanadin ɗage zaɓen da aka yi aka ƙara wa'adi na sati shida inda a lokacin sojoji ba su taka wannan rawar cewa ai ba za su iya gabatar da farko wani abu ba har ya kai ga ana kyamatar shigo su watakila yan najeriya a shirye-shiryen baya ba su damu da shigo soja ba yanzu shin sojoji ba za su sake zuwa su ce su ba su shirya tsaro ko ba za su iya ba da tsaro ko wani dalili zai sa su ce a ko wata matsala ta tsaro da ba za su goyi bayan a yi zaɓe ba alal misali to ni dai ban ga wata alama ba ban ga wata alama ba ta cewa soja za su fito su ce wai kada a yi zaben nan a waɗannan ranakun da aka sa a halin yanzu eh, kuma kamar yadda ka sani ni ba soja ba ne don haka ba zan san wani abun ba amma dai zancen gaskiya fi sabilillahi ba wata alama a yanzu daga ko ina wanda ya nuna cewa akwai eh, wani yunkuri da ake ko wani eh, tunani da ake na a sake ɗage wannan zaben kuma mu hukumar zaɓe ga fahimtar mu ba ma wani lokaci a cikin tsarin mulki na ƙasa wanda za a iya ɗage zaɓe kuma saboda yadda tsarin mulki yake dole ne zaɓen nan yadda aka zayyana a tsarin mulki a tabbatar an yi shi kamun 29 ko 30 ga watan afrilu Eh, don haka yanzu zaɓe da zamu yi na ƙarshe 11 ga watan afrilu ne don haka ka ce za ka sake ɗage shi to ka ɗan ka ɗage shi eh, ai za a saba ma hukuncin eh, tsarin mulki na ƙasa don haka gaskiya mu dai ba mu ga wani dalili ba kuma ba mu ga wata alama ba da zai sa a sake ɗage zaɓen nan to idan na fahimce ka wato wannan ɗage zaɓen ma da aka yi watakila an samu hurumi ne na doka da watakila ba zai yiwu a ma ɗaga shi ba kenan ko da soja ya ce bai da bai iya ba da garanti ko tabbacin tsaro a cikin ƙasa to eh, malam umar gaskiya wannan zan zancen haka ne da hakan ta faru da ba wannan dama a cikin tsarin dokar kasa to da an shiga wani hali kuma saboda in doka ta ce ga lokacin da za a yi zaben nan misali da doka ta ce dole kamin watan Eh, maris sai an yi zaben nan aka zo aka ce kuma ai ba zai yi ba sai dai a dage a sa sati shida ai kaga da an shiga wani hali da dai dole kila sai an koma an sake canza dokar kasar hmm. amma da ba yadda za a yi a dage wannan abu professor atahiru jega kenan shugaban hukumar zabe ta najeriya a tattauna da na da shi a abuja bayan da aka kammala taron majalisar koli ta sojojin najeriya inda aka gayyace shi domin shi yi bayani akan shirye-shiryen da hukumar zabe take yi na gudanar zabe a cikin najeriya kamar da aka tsara umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria